yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad buna abdulwahab allah madaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a shekhu doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin matsala ta casa'in da shida ita wannan matsala tana ɗauke da taken iftikharuhum bi a'malihim at-tayyiba yana daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya da kuma mutumin da yake bin addini na jahiliya a cikin addinin musulunci shine kullum ƙoƙarin shi shine ya rika yin alfahari yayi aiki mai kyau ran nan shekaran da ya wuce yayi ayyuka kyawawa guda kaza ya gabatar da ayyukan ɗa'a ya taimaki suwane da suwane ya yi abubuwa iri-iri yana alfahari da wannan a cikin jama'a don manufofi iri-iri manufa na farko shine a yadda da shi a amince da shi kuma a mara mai baya a zama tare da shi manufa na biyu shine domin gori da batanci da kuma cin mutunci da kokarin zagin wasu cewa ne maku kaza ne maku kaza ne maku kaza ta irin wannan alfahari da ayyukan kwarai da wasu daga cikin mutane suke yi to kai tsaye in ba su sani ba daga yanzu su sani wannan ɗabi'a ne na mutanen jahiliya idan kuma aka shigo da irin waɗannan miyagun ayyuka a cikin addini to zai zama an ɗauko addinin jahiliya an shigo da shi cikin addinin musulunci ai ko ba komi mutumin ƙwarai in ya ji maganan Allah ya kamata ya tsoraci irin alkawarin azaban da Allah maɗaukin sarki yake wa masu irin wannan aiki ya ishi azaba ga bawa mai hankali idan Allah ya ce bai san shi to Allah ya ce baya son masu alfahari Allah bai san masu alfahari to don menene za ka yi abin da za ka fada cikin gayyan al'umman da Allah madaukin sarki baya son su idan Allah madaukin sarki bai son ka in duk duniyan nan suka so ka me za su tsinina maka kuma misali ka yi alfahari ɗazu cewa ka taimaki ne da suwana da ne? ka kyautata ma suwana da suwana da ne? kai ne mai aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza duk ka gama to sai ne kai kuma da za a zo za a yi ma alfahari da abubuwan da aka yi ma kai za ka iya wani abu misali ka taimaki addinin Allah ko kayan ma addinin Allah hidima sai ka komo kana goranta ma Allah kana ma Allah alfahari kana goranta wa manzan Allah kana yi wa manzan Allah alfahari kana goranta ma bayi al'umman manzan Allah kana yi masa alfahari da za a juyo da irin wannan alfarin a kanka ban tsammanin za a sai ka taro ba wanda zai taya ka taro an gane kana rayuwa a ƙarƙashin kyautatawan bayan Allah da alheri iri-iri amma saboda ɓatan basira irin na ɗan adam ya kasa ya fahimci irin abai wanda Allah madaukin sarki ya mashi isa ba ka ba alfahari ga kowa don za ka yi tinkaho da mulki ko za a iya wayan gari ana kwana ana tashi mulkin nan sai ka rasa shi ya zama yanzu yana wajen wani ne ba wajen ka ba haka abin da ya shafi kuɗi haka abin da ya shafi ilimi haka abin da ya shafi bayyana da karbuwa mutum ya zama wani shahararre fitacce da jama'a suna son shi in Allah madaukakin sarki ga dama dan lokaci kaɗan sai kuma kan wani wanda ba kai ba kana raye ko ba bayan baka shi za ba ruwanka da yi ma musulmi alfahari ko kafirin ma ba a ce ka yi mai alfahari ba cewa ka yi kafiri ka kira shi an bayyance wannan mu ne masu kaza mu ne muka yi kaza mu ne muka yi kaza to wa kake ma alfaharin bayin ko ko Allah da ya baka dama an gane kuma da za ka tattaro abubuwan da masu alfahari suke alfahari da shi in ka zuba a ƙwarya sai ga ba wani abin arziki ne suka yi ba kasantuwan abin bai zama wani abin abin arziki ba shi sa ma suke alfahari domin su sanar da wawaye su, kafa kuma ta mune masu kaza amma da aikin nasu ya cika ya tumbatsa to ai ba ma sai sun faɗa ba ƙa'ida ce ƙur'aniya da Allah ya ce kuli imaru fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun idan aikin naku na gari ne ba sai kun yi talla ba Allah zai gani kuma zai sa a gani Allah madaukin sarki ya kiyaye mu da wannan fitina ma'ala yace fahum badalan min an yu'minu bir rasuli wa bil ba ma'ala yace su waɗannan mutane da annabi ya same su yi masu wa'azi akan abin da suke ba daidai bane wai madadin su komo su yi imani da wannan annabi da ya zo masu da alkhairai na duniya da lahira kuma su yi imani da littafin alkhairi littafin alkur'ani su bi su shiri da shiriya na baki ɗaya wa yattabi'uhu su bi annabi su bi alkur'ani madadin su haka yaftakhiruna bi amalihim fil baiti sai su koma suna alfaharin yau ai mu ne waɗanda ke kula da ɗakin Allah mu ne waɗanda muke shayar da alhazai idan sun zo aikin haji mu ne waɗanda muke marabta da sauke baƙin Allah da suke zuwa aikin haji mu ne waɗanda muke ciyar da baƙi muke masu gara muke kyautatawa iri kaza da iri kaza duk ba wannan aka tambaye ku ba abin da aka tambaye ku shine ku yi imani da wannan annabin ku bi alkur'anin da ya zo da shi magana dangane da mu kaza mu ne muke kaza wa ya tambaye ku wannan dama in Allah kuka yi ma ai ya gani in ko dama kun yi ma jama'a ne to sai ku sa bututun sanarwa an gane wannan da kyau ku kuma duk ka gama sanarwan kai kaza kai ne mai kaza za ka kaza duk ka gama wannan hayaniyan in Allah maɗaukin sarki bai ga daman jama'a masu saurara har ya zame masa abin tattaunawa a tsakaninsu ba sai ka gama masu manta kuma wajen Allah Allah madaukin sarki ya bata aikin to kaga su waɗannan mutanen jahiliya madadin su bi abin da aka kira su zuwa gare shi jikaran ba da su koma su yi kowa ya sa su uku wa yazunnuna anna haza yaktihim an ittiba'il kitabi wattiba'ir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai suwa tsammanin su aikin da suka yi a da na kulawa da ɗakin Allah ai wannan ya ishe su ya gamsar da su yanzu ba ma sai sun yi imani da littafin Allah ba kuma ba sai sun yi da'a da biyayya ga annabin Allah ba su wancan aikin da suke na baya suna ganin ya isa an gano wannan da kyau ku ba sauran wani ƙari su daga nan sun tsaya to duk mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a kuma wannan ita ce tunanin shi wannan ya je annakiya a cikin zuciyar shi har ya rikidar da wannan abin karfi da yaji ya maishe shi aqida to ya kade domin jahiliya yake zaka yi ta ibada ne kana bin dokokin Allah saura kafa har zuwa sanda ajalinka zai sauka amma maganan da mun yi kaza <clears throat> to yanzu muna da lasisi da biza ba sai mun ba Allah kamar yadda Allah yake so ba to Allah ya kama kara kuma ka shiga uku jama'a mun gano wannan da ke ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mali ce haza wajhu zammin lahum wannan ɓangare ne na zargi da Allah madaukakin sarki yake masu annahum i'tadu an ittiba'il kitabi bi khidmatil baiti wai su waɗannan mutane na jahiliya da annabi ya zo masu da musulunci sai suke yi biris suka sa kafa suka hankaɗe da awarshi suka makalkale ma hidiman ɗakin Allah ya zane masa hanyar da suka yi watsi da abin da alkur'ani ya zo da shi an taba zai ce mu ne masu kula da ɗakin allah mu ne muka san ɗakin allah mu ne muka wahala da ɗakin allah mu ne muka wahala da allah sau da yi yanzu duk taɓar gazan da muka yi daidai ne muka yi an gane ita nan <clears throat> lokaci bayan lokaci canza take sannan su maɓannatan lokaci bayan lokaci sukan sake salo kaga su sun makale wai da sun kula da ɗakin Allah yanzu ba sai sun bi Allah ba ko ba sai sun yi aiki na kwarai ba su ko mashirmantan zamani su abin da suke yi shine sai su ce ai mun wahala da wani mun yi kokari iri kaza yanzu duk abin da muka so na saban Allah mu yi da damfara da handama da babakere ba matsala in mun yi wannan ya halatta iri ɗaya ne da irin wancan jahiliya idan mai fatan Allah ya kiyaye mu daga fadawa irin wannan tarko Allah shi kyauta ma'ala yake cewa zannan minhum annahum taksihim suwa tsammanin su wannan cika baki da alfahari da suke yi wannan zai isar da su ya wadatar da su ba sai sun bi Allah ba haza min umuril jahiliya wannan yana daga cikin al'amaran jahiliya wanda dole ne mutane su tsaya su fahimta kuma su getta zamansu a kan abin da suke yi Allah ya kiyaye mahala ce wallahu jalla wa'ala ya ƙul Allah madaukin sarki yana faɗi cikin alkur'ani mai girma a aya ta sha tara cikin suratu tauba ya ce a ja'altum sikayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah duk da su gama wannan alfahari da suka baki sai Allah madaukin sarki ya koma ya goba musu yace a aja'altum siqayatal haji wai kawai don kuna shayar da alhazai ruwan zanzam idan sun zo aikin wa imaratal masjidil harami kawai don kuna kula da ɗaki mai alfarma wajen tsaftan shi da kulawa da hidindimin da yake bukata kawai don kuna wannan sai ku hada wannan aiki da kuke yi kaman amana billahi wal yawmil akhiri ku yi daidai da waɗanda nasu aikin shine imani da Allah da kuma yarda da ranar kiyama wajahada fi sabilillah kuma suke jihadi domin daga kalmar Allah masu wannan aikin da aikinku la yastawuna inda Allah ba za su taɓa yin ɗaya a wajen Allah ba ba daidai suke ba yanzu misali mutumin da ya zo yana alfahari da cewa na shayar da alhazai tambayin da za a yi na farko gare shi cikin sauki ba ruwan zanzan ne ka shayar ba zanzan ɗin naka ne kai ka halicci zanzan ɗin ba ta nake ka taso ne kawai ka tsinci rijiyar ba to yanzu in mai rijiyar yi maka alfahari da cewa kana taba kayan shi to kai kuma mai za ka faɗa an gane ɗakin allah naka ne kai ne ka yi shi ko ko tashi kai kawai kaga wani ya yi shi kuma kai ne ka sa wa mutane girmama ɗakin allah ko ko dai kawai ka taso ka tarar da su suna girmama shi ne sai ka ci gaba da mai hidima kasantuwan darajar da ɗakin yake da a wajen al'umma a zuciyarsu ya sa kai ma kan makale a ƙarƙashin wannan kake samun darajanka madadin ɗakin ya ma alfahari wai kuma yau kai ne kake ma ɗakin alfahari madadin kai zama wanda ruwan zanzan zai ma alfahari wai kuma yau wai kai ne saboda kawai dokin mai baki ya bi gudu kai ne kake ma ruwan zanzan alfahari jama'a kuna fahimtar wannan kuma da za ka daina shayar da ruwan zanzan ɗin ba za a samu wanda zai yi ba da za ka daina kula da ɗakin Allah za a samu wanda zai ko ba za a samu ba me yasa ka je kai naka ba ka makale a aikin wani irin waɗannan jahiliyan da mutane yau suka shigo da shi cikin addini in ga kallace su ta baka mamaki amma a lokaci ɗayan kana da hikima da ƙwazo da hangen nesa sai ka gane kuma ba abun mamaki ba ne saboda ba abin da ya jagorance su wajen wannan ɗanyen aiki illa jahilci kawai domin inda suna da ilimi daidai gwargwadon abin da waɗannan suka yi da yadda Allah ya tallata su a duniya nuna shidimai suka yi wallahi da ba wancan shirman ba daga san da kake alfarin na yi kaza da za a juyo da wannan alfarin a kanka wallahi ba ka iya motsi an gano wannan da kyau ba ka iyawa akwai wani mutum ne misali sunan shi ahmadu bello saddaunan sokoto ya zo ya gina wata hamshaƙiyar makaranta a zariya sunanta jami'ar ahmadu bello zariya shin yanzu lakcarorin da suke karantarwa da ma'aikatan da suke aiki a jami'ar su ne ya kamata su yi masaddau na alfahari da cewa muna aikin kula da karantar da ɗalibai da himma da ayyuka da hidindimu a cikin makarantar nan saboda haka mun cancanta mu ganka sadonami ta maka gori da alfahari ko ko saddauna ne ya kamata ya masu gori da alfahari cewa da ba mu yi ba da za ku yi kaga shi saddauna shi kaɗai gayya ne shi ɗaya aikin da dubunnan mutane suka komo suna rayuwa a ƙarƙashin mai a ƙarƙashin aikin shi kaɗai su kuma su duka suka taru suna cin amfanin aikin mai mutum ɗaya shi sa da wani zai zo yana alfaharin ai muke kaza muke kaza sai ka ce aikinka ko aikin wani su kai ba jarumi ba ne har yanzu kai ba ka da ƙwazo har yanzu kai ba ka da himma har yanzu ba wani abin da ka iya zuwa da shi ne amfani har yanzu wani ne yi abin da yi makan shi shi kadai jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa irin waɗanda abubuwan su zama izina ga waɗanda suka shiga cikin halin ruɗani Allah ya sa mu dace na'am mala yake cewa sikayatul hajji wa imaratul masjidil harami amalun Saleh. gaskiya ba ma musu kula da ɗakin Allah mai alfarma da kuma shayar da alhazai ayyuka ne na ƙwarai walakin la yaftakhirul insanu bi haza ya ai dan adam in yana da kan gado wannan ai ba abun alfahari bane wa yazunnu annahu yaktihi kuma yana tsammanin wai wannan alfaharin da yake wannan ya isa mai ba ma sai ya bi Allah ba a'a bal alaihi an ko yasi'ahum yashama bil a'mal al ukhra abin da ya kamata ya ƙara ƙwazo da himma ya shiga cikin wasu ayyuka na ƙware wanda ba wannan ba abin da ya kamata shi kenan an gane me yana ka kuma na alfahari Ya cewa wai na yi kaza wai mu ne yake yin kaza allati hiya ajallu min siqayatil hajji wa imaratil al harami wannan imanin ya fi shayar da alhazai daraja baki ɗaya ya fi kulawa ɗakin Allah daraja baki ɗaya yau da ba ɗakin za ka yi aikin yau da ba rijiyar za ka shayar yau da ba makarantar da wani yawa hala ya gina kai za ka zo kana alfaharin cewa wai muke yin kaza jama kun gane misalin da malai yake kawo da ba wannan ɗin kai me za ka yi da za a zo a yi masadda wani alfahari sai mace yi shiru ai saddauna yana raye baya raye shi ke ci da ku da ku da iyalanku da iyayenku da duk wanda yake da alaka da ku sau da aka ku ba jarumi a cikin kwai har yau har yau sunanku ci ma kwance ba ma ci ma zauna ba sau da babin namiji a cikinku namijin shine wa sardauna muna buga misali da aikin baba sardauna ne sau da wannan misalin ya gama mai ko'ina sau da kowa ya yi da sardauna uban shi ne da za mu ɗauko wani malami ko wani jagora ko wani shugaba mu buga misali da aikin shi sai wani ya ce an makale ana mai gora ka gane wannan da ke ko to amma abin da zai yi sai ya ɗauki wannan misalin da aka buga da babban giwa saddauna to sai ya tsago nashi sai ya manna a nashi aikin sai ya gani mun gane wannan da ke ko shi wannan misalin to kingdom ne sunan shi tsamagiyan kan hanya kowa ya shiga ciki an gane wannan ana fahimta ba wani misali da wani alfahari da za mu wani babu shi misali da ba a ce idan ma'aikaci ya aiki a najeriya har ya kwanta ya mutu misali za a ci gaba da bashi kudi albashin da yake samu sanda yake raye a ce ana ci da iyalan shi da wannan sai aka samu wani shi aikin shi shine in wata yayi an ga alata zai je banki ya an so wannan kuɗin sai je kasuwa sai ya siyo abinci sai kawo gida wajen iyalan wannan mutumin shin yanzu wane ne zai mu wani alfahari shin shi ne zuwa ya je ya an so kuɗi ya siyo kayan abinci ya kawo gidan oga shi ya kamata ya alfahari cewa ina taimakon iyalan oga bayan tafiyan oga ko ko oga ne ya kamata ya mai alfahari cewa ba dan ne aikin da na yi ya zamanto na kwanta na mutu na bar aikin dan na nan ba kai da baka samu aikin yi ba wa ya kamata ya mauna alfahari yanzu wannan da ke an so kuɗi ya kawo abinci gida da kuɗin oga shi ke ciyar da gidan oga ko oga ne yake ciyar da gidan shi hayyan wa maitan kun gane misalin ai wannan a fili yake yanzu misali 'yan neja delta da suke alfaharin cewa ai man fetur nasu ne a yankin su aka haƙa yanzu misali banda an yi amfani da auduganmu da gyaɗanmu da kaza da kaza namu an yi ƙoƙarin gano wannan abin an zo an haƙo an yi kaza su sun isa su magana ne da kudin su za a iya haƙo man fetur ne akwai abin da suka iya an ba kamun kifi ba jama kuna gane wannan yanzu su ne ya kamata su yi alfahari ko ko mu ne ya kamata yi masa alfahari shi sa duk sanda mutum ya ɗauko wani shirme da shiriri ta yana yi ko babu laifi idan misali ka ɗan waiwaye shi ka tuna mashi ka ce kai ba har yau kai ba namiji ba ne tunda har yanzu jira kake yi wanda yake marigayi ya kai ba wani abin da kake naka mun gano wannan da kyau ko ba abin da ka iya yi dan kai ba namiji ba ne in kuma kai namiji ne kai tawaye na wata biyu mu gani in baka ɗauki roban bara ba jama'a gano wanda da ke ko in kai namiji ne amma kawai ga wasu mutane ga sunan nan kamar hunsa mushkil ta kasa gane namiji ne ko mace ne sai zo yana maka alfaharin banza alfaharin wofi wanda bai iya producing komi sai consuming Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa allati hiya ajallu min siqayati Haji wa imaratil masjidil haram. Wahiyar jihadu fi sabilillah wannan abin da ya fi shayar da alhazai da kula da ɗakin Allah shine jihadi wajen ɗaga kalmar Allah su ganin suke yi ai sahabban annabi da suke jihadi ma shirme suke yi yau ba ga su ba su da suke kajiyo mutumin da ke ɗibo ruwa a rijiya ya baka ka sha da zai ɗibo ka kisha yana da aikin yi <laughs> jawabin gani ga wanda zai je ya gwagwarmaya a ya ɗauki ba daɗi da shi don ya shiryar da al'umma zuwa ga alheran duniya da layara wai kana cika mashi baki kawai don dai ya kyale ka Allah madauke sarki ya kiyaye to sai ma ce wal imanu billahi wal hijrati wa a'malil jalila duk waɗannan imani da Allah ayyuka nagartattu da sabai suke yi ba ta yanda za a yi a haɗa su da wancan aiki da masu shayar da alhazi suke yi aikin ma ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata sau da aikin can da suke inda za a cire su wani zai iya yi haka amma yanzu wani zai iya gina ɗakin kaba kina wanda ya kamata ya alfahari shine wanda ya gina amma don kana aikin shara ka daina mana za a ba wani tsuntsayin ya yi an gani yanzu misali don kana karantarwa a nan polytechnic ka daina mana za a sa wani ya yi an gani kawai misali kana tokan watan haya ne kana da bus sai ka ce ni wallahi tallahi sai in daina tuƙon nan motar nan ni wallahi to ka bari mana ai abin da za ka yi kai alfahari shine ka kera boss din an gane amma dai tuƙi kowa zai iya yi kun gane wannan da ke ko ka tara kuɗi ka gina makarantar naka ka gane wannan da ke ko duk ka kasa wannan a to ai wannan ai shiriri ta kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan shine abin da muke son jama'a ku gane cika bakin da mutanen jahiliyan nan suke yi suna son su yi Allah gori ne suna son su yi annabi Ibrahim gori ne so suke su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama alfahari da cika baki to bai kamata a bar su ba to irin wannan shiriritar a yau an dawo da shi cikin addini mutum ne yake neman ya gina ma kanshi wata daraja ta banza wanda bai da ita yake neman ya samu matsayin cikin al'umma wanda kamar yadda Qur'ani ya ce wa hammu bima lam ya nalo suna gogoriyan su samu abin da ba fa su samu ba saboda hanyar da ake bi a samu wannan abin ba su kama ta ba an gane yanzu kana da lekkara guda ɗaya a jami'ar ahmadu bello wanda yake tsammanin ya samu daraja irin ta saddauna akwai in yana sai ya samu daraja irin ta saddauna komawa zai ya shafi fili ya gina jami'a irin ta saddauna haka to zai samu wannan darajar amma kawai don ka rike alli a wata an baka kuɗi sana'a ka ɗauke ka yi mun gano wannan da kyau ko sana'a saddau ne ya ɗauke ka yana kabari yana ci da kai da iyalinka ina buga muku wannan misalin kowa ya ɗan tsinkura sai kai garinsu sai ga wata 'yar islamiyya sai ɗan lika yanzu malami dai yana karantarwa islamiyya to me yayi kai ka gina da waɗanda ba su gina ba za ka samu aikin yi da ka gina aka samar da kai mai aikin yin da iyayen ba su haihu sun kawo 'ya'yansu ba kai za ka samu aikin yi shi sa jama'a taimakon juna yake yi an gane ba wanda zai ma wani alfahari ba wanda zai cika ma wani baki lallashin jama'a yake ana nuna masu abin da yake yana da daraja har su karɓa haka ne da yake bature mai hankali ne lokacin da ya zo ƙasar nan yake son ya kawo ilimin zamani ai mutane yake yi yana lallashin a zo da kyauta iri kaza a zo da kyauta iri kaza ba haka ba da suka karba fa yanzu ba da kudin su suke nema ba amma a ga mutum bai gama karbuwa ba kwata-kwata ya ɗauko ɗabi'an shi na tsiya na tun gadon gida ya shigo da shi cikin abin arziki an gane sai kasa gane me ke faruwa barin buga muku wani misali kafin mu shallake wajen nan da lokacin da aka fara kawo sigari ta ba sigari wannan aka shigo da ita kasan nan idan ka sai taba sigari misali ko kwabo biyu idan ka ɓare cikin taban sai ka tarar da kararen sigari adadin abin da ka siya sannan kuma sai ka tsinci kwabo biyu a ciki kun gano wannan da kyau ko ga sigarin ga kwabo biyu yanzu kudinka da ka bayar ka sai sigari an ne an dawo maka da shi hazihi bi za'atuna ruddat ilaina an dawo mana da kuɗinmu yanzu ne ya sunan wannan taban shi ne bahaushe ke cewa shanke banza barin ke banza kenan don ka sha oho ba kuɗinka ba ne don ka kwashe ka zuba a ruwa ka yi asara ba kuɗinka ba ne shi ne shanke banza ke banza ina fatan kun gano wannan da kyau to ana nan ana nan sai ya zama 'yan najeriya sun fara shan sigari sai da sigari ta fara kama su ba su iya rayuwa sai da sigari sai ya zama idan mutum ya buɗe kwalin sigarin madadin ya tsinci kwabo biyu sai tsinci mai kwabo ɗaya kun gane ana nan ana nan ana nan har ya saba da tsincen kwabo ɗaya ɗaya kwabo ɗaya ɗaya bai damuwa ana nan sai ya komo in ka siya to ka sha kuɗinka ba ko kwabo da za ka tsinta a ciki ka gane wannan da kyau ko ka ga asaran kwabban da suka yi a baya daga yanzu za su fara mai da ne kudin da suka raba suka rasa a baya tura da suke wahalan ɗiban kuɗi suna ba ku a da in mutu ya gama digiri yana zuwa sabis ya dawo ba ana ba shi mota lada ba har a nan ƙasan hausa ake cewa lada ladan ɗan boko ka gama makaranta tsabta a ɗauki mota a baka duk ba lallashin ku ake yi ba yanzu da aka gama fa eh ya ka? <laughs> ai lallashin mutane ake har su kamu amma wani ne ya gina abin shi ya lallashi abin shi tsaf yau sai ba shi wallahi sai ka fara daga farko in ba haka ba sai ka gina ma kanka bakin jini ka kasa gano yadda bakin jinin zai kawo daga gare ka ba haka yake yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau shi na abin da waɗannan mashirmantan suke ta yi yau ga shi gaba ɗaya yau ba aikin da ake an ci gaba ko ba ci gaba ba Allah ya taimake mu ba yake cewa fal'insan shi ɗan adam la yaktasiru ala amalin bai taƙaituwa akan aiki wa ya zunna annahu ya ya riga tsammanin wai wannan abin da yake shi ya ishe shi ai ina ma kokari kai kai kai kai kai la siyama idza zanna annahu yakfihi an ittiba'il qur'ani sunna muddin yana tsammanin wai abin da yake yi ya isa ba ma sai ya komo ya bi alqur'ani da sunna ba asalin ɓata kenan ka ji alkur'ani kundin shirya ka kama tunanin zuciyanka kundin bata ka ɗauka wai wannan ne zai kai ka zuwa ga gaci wannan ba zai yiwu ba mahala ya ce wal'ana hunak man ya zunnu anna kanihin fi makka wal madina fihim anil amali hatta qala qa'iluhum akwai fa daga cikin mutane a yau wanda yake tsammanin kasantuwan shi shi dan makka ne yana zaune a garin makka ko shi dan madina ne yana zaune a garin madina shi ba su yayi aikin komi ba har ma ka ji wani yana cewa anna'imu fihi mutumin da ke kwana ya'ani alharam yana rayu a cikin harami khairun min alqa'imi fi ghairihi ya fi wanda yake kwana sallah a wasu garuruwan da ba na harami ba wa haza gururun min ash-shaytani wannan yaudara ne ruɗi ne daga shedan daga kawai mutum da ya ce wani dan makaranta haka zane wai ya ishe shi kawai ki addini ya ki neman ilimi ya ki komi ya ta shiririta wai wannan ya kihi kuma waya irin wannan yanayin ne ake son wai mu ja baki mu shiru mu ci amana kenan wannan ba zai ba duk wanda ya zo da abin da ba daidai ba a cikin addini da cikin rayuwa dole sai yi kokarin gaya mai wannan abin da ka zo da shi fa ba daidai bane dan ka bari don ya bar abin da yake ba daidai ba domin aka yi mai shiru ba an karar da shi an faɗakar da shi abin da yake ba daidai ba ne ya rayu ya mutu a haka zai kai ƙaran kai da kasan abin baka gaya mai ba ranar kiyama wajen Allah cewa ga wane ne ya yaudare ni ya san abin da nake a kai ba daidai ba ne ya mai shiru ya bar ni har na koma ga Allah ina yin abin da ba daidai ba jama'a an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu bala ya ce almas'alatu sabi'a wattis'un mas'ala ta casa'in da bakwai iftikharuhum bintisabihim ila tayyibina ma'a mukhalafatihim lahum yana daga cikin ɗabi'a da aiki da kuma addini na jahiliya alfaharin da waɗanda ke bin wannan ɗabi'a ko addini ko aiki na jahiliya suke yi wai su suna da dangantuwa da wasu mutanen kirki nagartattu masu mutunci shin mutanen nan na kirki 'yan siyasa ne ko ko malamai ne ko ko sarakuna ne ko wasu attajirai ne ko wasu dattawa ne kaga mutum ya koma yana alfahari ai mu ne muke tare da wani mu ne muka san wani mu ne muka kaza da wani suna aiki suna yin abin da ya saba wa kuma abin da wana din nan yake shine ma'a mukhalafatihim lahum tare da sun saba mai kwata-kwata manhajin da ya bi daban manhajin da suke bi su kuma daban abin da suka kawo suke ɗaura mutane a kai da yadda suke ƙoƙarin fuskantar da addinin ya sha bambanta maman da abin da kuma shi ya yi jama'a kuna gane wannan yanzu wannan sai zama addini ya sunan shi jahiliya kenan misali yan arewa kullum alfaharinsu su na saddauna ne haka ne abin da suke shi saddauna ya yi yanzu wannan wawura da wasoso da suka yi ma dukiyan ƙasa saddauna ya haka kaga suna danganta kansu zuwa ga saddauna amma aikinsu ya saba ma aikin saddauna haka 'yan siyasan najeriya a yau musamman waɗanda suke kan gado kullum kokari suke suna danganta su kansu da aikin mai general buhari haka amma abin da buhari yake yi shi suke yi misali yanzu aka samu ahalus sunna kullum suna kokarin danganta kansu ga wani fitaccen malamin sunna misali dan fodiyo yanzu abin da dan fodiyo yi shi suke yi in ka je ka samu yan bid'a ka je ka samu wani gundume neman malamin bida'a. idan da za ka je ka ɗauko irin aikin da ya yi na kyautata wa mutane su ko ba wannan suke yi ba amma a waje ɗaya suke daidai yadda wancan mashirmancin gundi maimacin ya ɓata addini su ma suna kan nan suna ɓata su haka mun gano wannan amma mai yiwa za ga yana tausayin makota yana taimaka ma talakawa yana taimaka ma 'ya'yan mutane yana taimaka ma marayu da zaurawa yana yin abubuwa iri-iri sai ya samu daraja cikin jama'a shi amma su yanzu sun zo wannan aikin ba ba shi suke yi ba me suka sani Shi ne kawai abin da za su kai bakinsu an gane shi sa duk mutumin da yake danganta kan shi zuwa ga wani mutumin kirki amma ka tsaya ka kalli magana da aikin wannan mutumin kirki sun sha bamban da nashi duka to abin da yake jahiliya yake yi kuma wannan dole ne a tsaya a gaya wa mutane domin mutane su fahimta kuma su bar wannan jahiliyar Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace al-iftikharu bi kaunihim zurriyatal anbiya yana daga cikin makircin da shedan yazo yema yahudawa shine yahudawa kullun suna alfahari da cewa ai su zurriyan annabawa ne haka a yau yana daga cikin makircin da shedan yema yan bid'a wasu daga ciki kullun alfaharin su cewa ai su sharifai ne jikokin manzon Allah ne ko ga mutum yana alfahari da cewa wai ai shi din nan to baban shi ko kakan shi wani fitaccen malami ne shi ko bai bi Allah ba ba matsala ko ga mace tana alfahari da cewa mijinta ko ɗanta ai malami ne ita ba sai ta bi Allah ba wannan duk addinin jahiliya ne ko ga ɗalibai kullum alfaharin su shine ai malaminmu malam wane wani fitacce ne karɓaɓɓe ne cikin al'umman shi to mu ko muna da dangantaka zuwa gare shi duk ayyukan alkhairai da ayyukan mutunci da ayyukan jin kai da kishin addini da taimaka ma al'umma ai mu ba sai mun yi ba to wannan ma jahiliya ne yanda yau kwashe rayuwar shi gaba daya ya aiki wurja wurja wajen bin Allah in kuna son ku cimma wannan aiki da wannan daraja da yayi har ya samu wannan martaba da karbuwa cikin al'umma to kuma sai kun yi irin wannan aiki duka yanda ya sadaukar kuma dole sai kun sadaukar ba ba ku ɗibi nashi da ya sadaukar ku ƙara sadaukarwa ba ai duk nashi ne za ku kawo naku ne daga ƙasan waje ku yi jama'a kuna gane misalin da nake yi ai har yanzu nashi ne kai baka wani abu bayan har yau baka zo da komi naka ba misalin wannan misalin mutum ne ya baka zakkan fit da kai masara tiya biyu sai wanda ya kawo maka sai ya ɗibi gwangwani hudu a cikin wannan sai ji to ka ƙara da wannan a'a kun gane misalin yanzu akwai wani sabon abu da ya yi ya maka wani alheri har har yau abin da yake cikin mai cikin naka ne da wancan ya aiko maka yanzu in yana son ya wani abu yanzu ya tafi sabon gari ko kasuwan tudun wada ko na cikin zare ko dan magaji ya je ya dako ko da na buhuna ne ko ya dako na kwandunan tumatiri abin da ya samu sai ya je sai siyo gero tiya biyu sai ya haɗo ya ce wane ne ya aiko maka da mene masara tiya biyu ni kuma daga wajena ga wannan geran tiya nawa tiya to kaga ya zo da wani sabon abu kenan wanda jama'a za su kalla ce eh ya kyautata amma har yau yana bundum bundum a cikin nawa a cikin nawancan barin buga muku misali yanzu ɗaya daga cikin 'yan takara na ƙasar amerika matan shi shekaran ji ne koyaushe ne ta yi wani jawabi duniya gaba ɗaya ta ɗauka ɗu ta yi satan fasahan matan shugaban ƙasa obama haka saboda ta ɗauki abin da ba nata ba ta markaɗe ta mai da shi ne nata yanzu ne wannan aiki a duniyan hausawa mai suke ci mashi hankaka mai ɗan wani naka shi hankaka bai da naji sai dai ya saci na wani shi hankaka idan da akwai hukumomi masu aiki da gaske kamata ya a gabatar da shi a hukuman tuhuma da hukunta masu satan fasahar wasu an gano wannan da ke ku shi sa jama'a kowa ya nike ya zama ya yi wani abin da zai amfanar da addini abin da zai amfanar da al'umma a bisa himman shi da ƙwazon shi nashi shi kaɗai, ba wai makale da aikin da wasu suke suka gabata ya koma yana alfahari da wannan ba laisal fata man qala kana abi innal fata man qala ha ana za yace ba matashi ba ne dan daudu ne wannan wanda kullu yana alfahari da manyanmu sun yi kasa mu ne mu su an kada-kada. ya ce wannan dan daudi ne ai innal fata jarimi man ƙala ha ana wanda ya iya tsayawa da kafan shi ba tare da wani abu ba shi yasa lokacin da mahaifiyar annabi ta haife shi yana shure-shure tun yana jariri ta ce kun rajulan ka mike ka zama namiji an gano wannan da ke ko amma ga mutum iri da muzu malam idan da za a kai kwana arba'in ba aiko ya ji alat ba shi da kai shi in ga kalli idan shi kasan ya canza a to wannan ya taimakon shi ake ya rayu an gano wannan da ke ko taimakon shi ake ya rayu ba abin da yake yi jama'ar annabi ana fahimtar wannan to Allah madaukakin sarki ya taimake mu shine sai ce fatallahu bi qawlihi tilka ummatun qad khalat suna wannan alfahari ne Allah madaukin sarki masu jirar mikiya da gwaba masu da cewa hab ai waɗancan wata al'umma ce ta gabata laha ma kasabat duk aikin da ta yi a nan duniya na waye Na ta ne ku kuma walakum ma kasabtum muna jiran magana ku an gane da wannan ne kullum nake gaya ma abokan aikin da malam ya rasu ya mu da aiki shek albani to yanzu duk abin da albani ya yi to abin da ya laha ma kasabat yanzu wannan duka nashi ne wala kum ma kasabtun yanzu ana jira a ga kowa abin da ya yi ne an gane kai yanzu ne kai a to ai mun kula ai duk abin da ake samu ai nashi ne shi ya yi shi ya yada abin shi ya tallata shi ya komi yanzu mu abin da muke a wajen yanzu biyan ma ake yi yanzu malam ne yake lahira yake taimakon mu da bai yi ba sai dai mu koma mai dako an gano wannan da kyau ko ko kuma gaje kana karantar a firamare kullum kana layin tantancewa jama'a mun gano wannan da kyau ko amma yanzu taimakon mu yayi yanzu aikin nashi ne ɗari bisa ɗari yana raye ya ci gaba da ciyar da ma'aikata daga cikin mu ya rasu ya ci gaba da ciyar da su waɗanda yake raye yake kama masa haya yake biya masa, har yau yana yi har yau shi ke ci da gidan shi ba wani wanda ya taɓa taimakawa da sule biyar wajen cefanen gidan shi shi ke abin shi da kanshi ba wani jarumi a cikin mu gaba ɗaya har yanzu in dai dangane da makarantar albani ne babu duk wanda ga gan shi kunsa mushkil ne kawai an gano wannan da ke ko ka kasa gane namiji ne ko ko mace ce amma ba wani abin da kowa yake yi har yau dai aikin da ya sa ka kake yi ne a wata ya saman maka ya biya ka shine har yau kake yi in ko kai namiji ne sai ka koma gefe ka nemo kuɗi naka sai kai naka mu gani kuma ga fili ga mai doki jama'a mun gano wannan shine misalin da ake yi a nan don na lura an buga misali da jami'ar ahmadu bello an buga da polytechnic an buga da islamiyya amma har yau mutane kansu na cikin ne ya cikin tukunya wai sai an fito an ce a d e, haka yake yi sai mu buga misali da kanmu sanurihim ayatina fil afaki wa fi ne anfusihim haka yake a ta ta bayyana na um annahu alhaq haka abin yake dole a gaya mutane gaskiya ba wani wanda zai zo na alfahari yana cike baki me kai me ka zo da shi sabo ba abin da ka zo da shi sabo yanzu misali a waye gari a ce wai wani dan ya rike gwamna a jihar Kaduna ko a Kano ko a Zamfara ko a Katsina ko a wani waje ya zo yana alfaharin cewa aini ne kaza me kai da kudin su ne fa da kudinmu ne ka yi me ka yi isa Allah ya masa raddi ya ce tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya amalu. qur'ani kenan duk ka gama ka aya ɗaya ta kwantar da kai an gano wannan da kyau ko tunda dai ta ayan nan ba sai an kira taro ba ballantana je ga irin fassarar da za a yi mata Allah ya shirya da mu bayaninta yana tafi ita ce kuma aya ta 134 a cikin suratul baqara asharhu mala ce ga sharhi min <clears throat> amali bani isra'ila annahum yaftakhiruna bi kaunihim zurriyatul anbiya yana daga cikin aikin banu isra'ila kullun suna alfahari bi kaunihim da kasancewansu zurriyatul anbiya wai su zurriyan annabawa ne shi da suke cewa abu abna'ullahi wa ahibba'uhu wai su ƴaƴan Allah ne cikin ƴaƴan Allah ma ba wanda Allah yake so irin su duna ayyattabi'uhum kullum cika baki suke su zurriyan annabawa ne amma ba sa bin annabawan misali wani yau ya zo ya ce maka ai ni babana malami ne babba sai mu ce to zauna ka biya mana bukhari mun gano wannan ko ko ko zo kai musulun mu gane cewa kai dan malam ne da gaske amma sai ka ce a ni ban iya ba sai mu ce to sunanka wowo mun gano wannan da kyau ko wowo kenan sunanka kaga ƙara wannan sai dai an gama abinci a gidan oga ka je ka ci amma kai kaga ƙara wannan magana in baka san tarihin wowo ba ka koma cikin adadin hausa ka karanta magana jari an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye amma bayani yana tafi mala ya ce wala ma khatamal Ambiya, muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman ma kamakin annabawa yanzu da wani zai zo nan ya gaya mana cewa wai ai shi jinin manzon Allah ne sun ce ba matsala zo kai aikin kakanka dama kakanka yi aiki da karantar da sunna ne da rushe bid'a kafa tauhidi da wargaje sharka to mu gani a kar amma kawai ka zo ka ke ka ba ka bude ciki mu daho maka kaji ka ci a ba ka da rabo anan nan mun gano wannan aikin da kakanka ya yi shi za ka yi amma yanzu ƙato kawai sai ya zo malam fuskan shi kamar bayan tukunya wai zai zai ce maka mu jikan manzan Allah to ba matsala mu ba za mu musa ba kuma ba amma bin ma diddikin na saman ma bai ma taso ba tukuna zauna ka aikin kakanka ko ko jama'a kawai mutane su bata muku lokaci ai mu ne ayan wani da ya wani su sai ne ku yi aiki irin nashi magani mu ne ɗaliban wani to ku aiki irin nashi magani duk waɗannan abubuwan ya kamata a daƙile a watsar kuno ibadan lahi ikhwana kawai yanzu ana cewa ko wani babban mutum misali ya zo nan poli shi sai ga duk waɗanda suke lungun da yake sai sun zama bayan shi sau da ne sau da ana kwaɗayin abin da zai zo da shi daga gidansa sai me to uban shi ya fi ubanka ne kuma abin da ya kawo ka shi ne mai wani abin da kawai da kai da ni ɗaya ne kawai in har za ka aike ni to ni mako zan aike ka an gane in ko wannan akwai yiwuwa ga shi kenan kana kwance kana bacci in tashe kan ce je ka kai man gari da gyada in za ka to ni ma ko za ka aikan in ko na san kawai mun zo karatu foli don kawai kai kana da kuɗi kai ta aike na ni ko ba zan aike ka a ƙarya kake yi ba wani dalili ba abin da ka fi ni da shi wannan ba girman kai ba ne don kowa ya gane inda yake ne ma kawai ga ƙato malam ya zo ya zama bawon yaro kawai yana tsammani yana fatan a bashi ne zuciya ta mutu ba gara in na je in na dawo aka ɗan ban abin da aka ban in je kasuwan tudun wada in je wajen makera in je in siyo fatanya da fitiki da garma tun daga ruwa ya sauka duk asabar da lahadi madadin in je weekend in shiga cikin gari ina san menene yammaci ba koko in samo abin da zan samo in zo in dogara da kai na? ana kwana ana tashi ran da aka ce na gama makarantar alfahari ya kare ko bai kare ba ana nan sai aka ce yau na samu aiki a cbn ko yana na pc ko shell wata rana za mu haɗu da kai a gidan mayayi ka zo shan mai nima na zo shan mai mu kalli juna sai a tafa a'a wannan sai ka ta ah, to ballan banka mun gano wannan da ke ko so da yanzu ya fahimci da kai da baban shi duk daya ka shigo duniya amma ka zama bawan shi dan ka zama wani abu ka girma ba wani alfarin da za ka yi ba wani darajar da za ka samu ina son jama'a ku zama masu dogaro da kai ku daina wai don wani zai dan san maka manja ko ya san maka kaza ka zubar da kanka wannan ne yake yi yanzu ya taimake ka ana nan ran da Allah ya daga ka kai wani matsayi yana nan zai zo ya buƙaci taimakon ka kai ma haka ne ko ba haka ba shi sa ku daina zubar da kanku ba wani abu bane duk wanda ya ce ni dan wani ne zo kai aikin wani an gane yanzu Najeriya da yake ta ce Najeriya ƙin gaskiya da yake ricin ƙin gaskiya bari buga muku misali yanzu kuna jin labarin 'ya'yan saddauna 'ya'yan tafawa balewa fa 'ya'yan waɗannan da suka gina najeriya ana ma kai masu taimako kuwa me ake da su sun riga sun gama wahala iyalansu zurriyansu an tozarta su an watsar da su wannan jahiliya ne za mu zo kan wannan za mu zo kan wannan kuma sai mun buga misali ko ya daɗi ko kar yayi Allah ya sa mu dace wa kana alwajibu alaihim an yattabi'uhu abin da yake wajibi ga irin wannan shine bin wannan jagora da yin da'a ga abin da ya zo da shi amma an ya kolo kawai amma yawai su zo su tsaya su ci birki suna cika baki suna cewa na'anu zurriyatul anbiya mu mu zurriyar annabawa ne wa yaktafuna bi haza kawai suna takaituwa da wannan duna an yattabi'uhum ba tare da sun yi da'a sun bi abin da annabawa suka zo da shi ba fa haza raddallahu alaihi bi qawlihi ta'ala wannan Allah ya mai da martani inda yace tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ma'ana darajojin su nasu yasa yanzu misali in kana da wani lakabi da ka shahara da shi jama'a suna kaunanka da wannan idan ka je makaranta za ka sa 'ya'yanka in ka je ka sa tsuron sunanka ban banda wannan lakabin kowa ya miƙe ya aiki an gane kowa ya miƙe ya aiki ya nemo makan shi daraja nashi in ba haka ba duk da haka ne aka zama ci ma zaune sai ga almajirin gidanku da ke tuka dare abubuwa ga da in ya tashi shi ma zai sa suna sai ya rika lakaba ba da da wannan wannan ba daidai ba ne jama'a wannan ba daidai a cewa ko wani family name kowa ya liƙe ya aiki wanda ya yin aiki ya zama ci ma zaune zai bata sunan family ko ba zai bata ba me amfani wannan family name din me ya amfani shi zai yi amfani ne inda ya zama al'umman duk sun hada kan za su ba Allah za su yi aikin kirki za su yi da'a in aka yi wannan to family name zai mai. zai amfani amma wa illa fala Allah shi kyauta mala yace fal insanu yu'tabaru bi amalihi huwa shi dan adam kullun ana lura da waye shi ta hanyar kallon aikin da ya aiwatar la bi amali gairihi banda inda yake alfahari da tinkaho da aikin wani shi an gane wannan da ke ku dan adam kullum ana kallon shi ne a gina shi da aikin da shi yayi ba da aikin da ne ba da wani shi yayi an gane yanzu misali mu ne mu zo zami alfahari da wannan masallacin alfaharin mai zami ba alfaharin da zami da masallacin nan sai dai mai alfahari da waɗanda su suke ne su suke masallacin mu nama alfaharin da zami in ma a iya yi shine mu mun ne muna karantarwa muna yin abin da mai yiwa magabatan mu su ba zo da shi ba an gane ƙila amma dai alfaharin da darajar gaba ɗaya na waye nasu ne mu kuma in muna son mai alfahari sai mu zo da wani sabon abu namu kowa yi alfahari da mai da aikin shi jama kun gane misalin da nake gaya muku Allah ya taimake mu misali kai ne gaje ka haɗo ce ba ne ka zo gida matanka ta da gargaza ma girki malam sai ka ɗibi girki ka ɗaga kafa ka ɗaura kan ɗaya da cewa ne mutum ya ka ji girki <laughs> wani alfahari za ki man ba inda kawo ba inda kina son ki alfahari in na kawo kwano biyu ke kuma sai yanzu in tadda kwano na hudu ni biyu <laughs> kina ta biyu in na taba naki ne wannan ɗaura kafa wata kan wata ne wata niƙa ta musamman zai ce ha ba ala kana gaya maka kaga tilka ummatun kada kalallaha. ma kasa da kun ma kasabtu ma kawai ma ana alfahari da abin da kai tuni abin alfahari ai da sai a zo da kasu batun nasu batun nasu daban naku daban mun gano wanda da kyau karatun yan daba kenan Allah shi kyauta to sai mala ya ce wal biya wa alaihimus salatu wassalam so annabawa hum afdalul halki. sun fi kowa cikin halittan Allah daraja walakin haza la yughni an zurriyatihim idza lam yattabi'uhum wannan darajan da annabawan suke da shi ba abinda zai tsina nama zurriyansu in ba su ba annabawan ba ke sa ma annabi ya gaya ma fatima da gwaggon shi da sauran dangin shi ku da Allah kar mu je layara ku ce wai ubana ne ko ɗana ne ko waye nawa bi Allah kawai ke sa sanda a ɗan annabi adam ya kauce kai tsaye Allah ce innahu laysa min ahadik annabi nuhu na annabi nuhu da ya kauce shi ma da annabi adam din ya kauce ai mahaifin annabi ibrahim ya kauce an gane duk wanda ya sauka a kan tsari ya riga shi ga matsala Allah ka raba mu da sauka bisa tsari shine sai malo yake cewa fa amalul anbiya ilahum kun ga ayyukan annabawa wannan nasu ne wa antum lakum a amalikum ko kuma ayyukanku kuma naku ne wa kazalika kullu man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi haka duk wanda yake alfahari da aikin iyaye da kakanni shi ma ya dabar a kar wa annahum salihuna wa annahum me ulama su malamai ne sannan mutanen kirki kai ko mutumin banza jahili an gane abin da ke faruwa kenan kaga wai jahili ne fa jahili na gaya ma sarki jahili buduk waya zo yana gaya ma malami maganin banza an gane me yasa shi shine abin da mu zo mu gaya muku a gaba in an zo an fitar da misali kisa duk wanda zai alfahari da wani abu ko idan ya zama gidanku kudi ne ko to ka zo ka rayar da kan gidanku ka rika raba mutane kudi amma ga zo ai mu ne ai an wani to sai mu ce kawo zakka ba da sadaka amma haihuwa ina rago in ga ce babu sai mu ce koma gefe kai ma shiga sahun mu kai ma mabaraci ne tsoho haka yake mana idan kan gidanku ilimi ne to shi kawai zauna ka biya mana muji ji amma baka iya ba kawai cin alfaharin sunan a ƙarya kake ba abin da zaka ci sunanka almajiri dan ƙolo jama'a abin gano wannan da ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi shine nake gaya ma wani na ce yanda malam ya koma ga Allah ba kwa shiri ba kwa ga maciji har ya koma ga Allah ni ma haka har ka koma ga Allah za mu kare da kai ba shiri ba ran da za a shirya har abada yadda ya koma ga Allah yana da takaicinka haka za ka kare da ni kai mutu cikin takaici no going back mu na abu zarri ne Yadda aka bar mu ba mu canza ba har hula ma ba mu sake ba wanda muke sa tuntun ita ce sai dan wanda ba a wanki a sa tati ina fatan an fahimci misalin to zai fito a gaba kaɗan to sai mala yake cewa wa ya zunnu anna haza ya fihi an an yi amala huwa kaga mutum yana takamacin da ubana ya ko kakanni na sun yi wannan ya ishe ni ba sai ne aiki ba kalladi yantasibuna ila ahlal bait musamman waɗanda ke danganta kansu da su jikokin manzon Allah ne ويظنون أن annan إلى ila البيت يكفيهم دون أن an هم hum صالحة amalin ما su tsammanin su ba sai sun yi aiki na kwarai ba wannan danganta kansu zuwa ga ahlul baiti ya ishe su daga ya bude kirji kawai ya zauna yana ɗiban girki wai shadifin ya jikan Allah ne to haka annabi yi a Madina eh haka kakanka yayi miƙe kawai yi aiki in dai da sana'a ku nemo garma ku haɗa kafiri da ita kawai ya miƙe aiki ba wani ƙaryen da zai mutane nan nan da suke zuwa kasuwa ka ga almajirai arba'in kowane da kwando duk layin da ya shiga ana ɗiba ana ta zuba mai shi ɗaya kwando arba'in ko yana zai kai tsoho gane yana mutane ƙaryawan shi jika annabi ne shi annabi shi ke ba mutane to aikin kakanka shine za mu zo mu tara ƙofar gidanka sai ka rika bamu kuma ka rika mana hadisi in ko ba za ka yi hadisi ba kai jikan shedan ne Allah ya kyauta haza min hazal qubayn wannan ta wannan fuskan kenan to dai fuskan ba wannan sai Allah madaukin sarki ya raya ma karatu na gaba za mu zo za mu ji wani ɓangaren kuma daga cikin ɓangarorin bayanai wanda malam zai mana da izinin Allah anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ina zuwa sai kasa ina kasa na nawa ne 89 daidai haka ne to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum